الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ذا مدورة أن رسم تكون ولا للكافي من البركة الداء والدواء ساتن ديوتي mun yi karatu zuwa ƙarshen hadisin samratu bin da kuma ababen da muka karanta a cikin wannan hadisi masu wa'aztarwa da kuma nusar da bayi zuwa ga abin da ya kamata ya inganta musu rayuwarsu a cikin wannan dogon hadisi mun karanta makoma ta makaryaci mun karanta makoma ta wadda ke riƙe wani abu cikin littafin Allah wani hukunci daga cikin hukunce-hukuncen Allah kuma ya zo ya yi watsi da shi ga abin da yake biyo bayan haka mun karanta mummunar makoma da mazinata suke samun kansu a ciki mun karanta mummunar makoma da maciyin riba yake samun kansa a ciki dukkan waɗannan ba wani abu ba ne face ya zan wa'azi gare mu shirya gare mu Allah ya sa waɗannan ababa da muke karantawa su amfane mu duniya da lagira asali na gaba malam ya ce alma'asi sababul fasadi fil ardi sabon Allah sabon Allah sababi ne na yaɗuwan barna a bayan ƙasa yaduwar fasadi a bayan ƙasa idan an ce fasadi kishiya ne na duk wani abun da yake kyautatuwa ne idan an ce fasadi ya shafi dukkan mummunan abu da zai afka wa bayi a cikin rayuwa idan an ce mummunan abu ya shafi cututtuka idan an ce mummunan abu ya shafi dangin masifu gobara ne sace-sace ne kashe-kashe ne talauci ne tsari ne dukkan wani mummunan abu da zai zama mai cutarwa to ana ce mishi fasadi ne wannan abu saboda ka alma'asi sabon Allah sababul fasadi fil ardi sababi ne na afkuwar fasadi a bayan kasa malam yace wa min asari dhunubi wal ma'asi yana daga cikin ta'asirin zunubi da sabon Allah yana daga cikin gurabe ababen da zunubi da sabon Allah suke haifarwa a rayuwar bayi a bayan kasa annaha tuhdisu fil ardi anwa'an min al fasadi wannan sabon Allah wannan tsaban zunubai da bayi suke aikatawa tuhdisu fil ardi anwa'an min al fasad wato takan haifar da nau'uka daban-daban na fasadi a bayan kasa saba ma Allah babu wani ganganci da bayi da su yi makansu kamar su rungumi saƙon Allah su ɗauka salo ne da za su rayu a kan shi to daga cikin abin da yake haifarwa yana haifar da nau'uka na fasadi a cikin al'umma filmiyahi yana haifar da fasadi a cikin ruwa ruwa wannan da bayi da su su yi amfani da shi shu'unci sharrin saƙon Allah yakan yi ta'asiri a cikin ruwan ya hana bayi amfanar ruwan ya hana bayi amfanar albarkan da ke cikin ruwa idan an ce sabon Allah ba wai wani abu ne da ya ta a wani abu da kai kake hafashinsa ba dukkan ɓangaren rayuwa da wadda kake iya hararowa da wadda ba ka iya hararowa duka sabon Allah kan haifar da fasadi a wannan bangaren malam yake filmiya sabon Allah kan haifar da mafsada kan haifar da fasadi a cikin ruwa wal hawa haka yakan haifar da fasadi a cikin iska wannan iska da take kaɗawa wadda za mu sheka mu yi rayuwa da ita sabon Allah kan cire albarkarta iska wannan da za ta kada a samu barbara tsakanin shuke-shuke sabon Allah kan cire albarkar wannan iska wazzar haka shuka shuke-shuke da dukkan dangin abin da za a shuka domin a girbe shi a matsayin abinci ko a matsayin arziki sabon Allah kan cire albarkar shuke-shuke bayan Allah muna jiko? saba ma Allah yana fit da albarkarsu a yi noma ya zan bashi da albarka a yi noma ya zan bashi da albarka a yi ruwa mutane su gagara amfanar abinda za su samu ko abinda suka shuka to sabon Allah yakan bibi dukkan waɗannan guraba ya nakasa duk abinda bayi suke jingina a jikinsa wajen gudanar da rayuwarsu duk wani abin da sukan jingina a matsayin sababi wajen gudanar da rayuwarsu duk akan cire albarkarsa sanadiyar saba ma Allah wazza haka nan shuce-shuce gonaki sukan rasa albarka a sanadiyar saba ma Allah wasimar 'ya'yan itatuwa mangoro ne lemo ne duk abin da zai zama tun ice ne albarkarsa kan fita sanadiyar saƙon Allah da bayi suke yi kulmasakin haka nan wuraren zama gidaje ne wuraren da za a zauna ne a yi rayuwa anguwanni ne garuruwa ne albarkarsu kan fita sanadiyar saƙon Allah da ake yi a wajen idan wani gida ne aka ce wannan gidan an zura ido an shakada sabon Allah a cikin gidan to sabon Allah bayan an saba ma Allah ɗin kasar gidan cikin gidan yakan ta'asiranci da wannan sabon Allah ya zama babu albarka akwai gida da in kai kuskure a gidan in ka aiki ɗanka a gidan yana da wahala ɗanye ya albarka. Haka takan ta'asirantu da sabon Allah. yakan ta'asirantu da sabon Allah kala ta'ala Allah madaukakin sarki yace zaharar fasadu fil barri wal fasadi ya bayyana ƙarna ya bayyana miyagun ayyuka sun bayyana masifu sun bayyana fil barri ba bahr kan tudu da kuma cikin ruwa bima kasabat aydin nas Allah ce kuma sun bayyana ne saboda abinda hannayen mutane ke aikatawa fari ya yi yawa kashe-kashe ya yi yawa annoba ta yi yawa cututtuka sun yi yawa allah ya ce bima kasa ba aidin nan saboda abinda hannayen mutane suke aikatawa na mugun aiki kuma wannan abin allah ya ce ya bayyana akan tudu ya bayyana a cikin ruwa liyudikahum ba'd allazi amilu kuma Allah ya bar wannan abin yayi ta faruwa ne Allah ya ce domin ya ɗanɗana ma bayi sashin abinda suka aikata dama abin da mutum ya shuka zai girba ba to Allah sai yake liyudikahum ba'd allazi amilu domin Allah ya ɗanɗana musu sashin abinda suka aikata nan ma ba duka abin da suka aikata ba idan bayi suka aikata abin da suka aikata na laifi suka aikata abin da suka aikata na sabon Allah to sai a gutsiri wani abu a cikin wannan sabon Allah sun sai a musu sakayya da shi ko wannan abun da ake kira wani sashi a yi musu sakayya shine kaga rayuwa take dagulewa kowa ya rasa inda zai sa kansa hmm. domin abin da Allah ke faɗa a Qur'ani ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة الله يتي إلا الله ما كام متاني دنيا بن أيكا دسكي أيكتاوا تودا ينزباب ونمي تاك باين كفا إن جاء الله to amma idan sun aikata sai a ɗauki sashin abin da suka aikata din sai a sako uquba koro a wannan aikin to wannan abin da ake sakewa na fashin abin da muke aikatawa shi yake dawo mana irin hali da rayuwar da muke ciki Allah yake wa ma a asabakum min musibatin fabi ma kasabat aydikum Allah ke babu wani abin da zai same ku na musifa Allah ke face abin da hannayenku suka aikata ne ما أصابك min حسنة فمن الله وما wa ma سيئة min نفسك fa Allah yake li yudikahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un Allah yakan dandana musu sashin abinda suka aikata ne ko da su dawo zuwa ga Allah ko da su dawo zuwa ga hanya ta kwarai bar wannan mummunan aikin kenan kun ga ashe idan fasadi wannan barna da masifu suka afkun me ake yi kumawa ake zuwa ga Allah domin shi ma Allah yace la'allahum yarji'un yi da su koma zuwa ga Allah jama'a mun fahimta ashe ne komawa mai da al'amari ake yi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kana mujahid mujahid yake cewa idza walla zalimu idan azzalimi ya juya baya sa'a zulmi wal fasad ya juya wajen yaɗa zalunci da fasadi a bayan ƙasa idza walla zalim idan azalim ya juya baya ma'ana ba zai ji wa'azin ba ma'ana ba zai yi abin da ake so ya yin ba yanzu zai yi kama kariyarsa yanzu zai yi saƙon allansa yadda yake so malam ya ce idan wannan zalimu idan azalim ya juya baya sa'ad zulmi to zai yi ta yada wannan zalincin a bayan ƙasa wal fasad da wannan fasadin a bayan ƙasa fa ya hadisu Allah bi zalikal qatar to talbiyar wannan barna da zalunci Allah shi kuma sai ya rike ruwan sama alai Allah muna fahimta masifa ta zo ko bata zo ba ta zo to idan Allah ya rike ruwan saman iya gonan azzalimin ne za a daina yin ruwa iya gonan mabarnacin ne za a daina yin ruwa to kaga hanyoyin da masifu suke shigowa cikin al'umma fa ya bi sunnahu bi zalika al-qatar Allah sai ya rike ruwan sama a sanadiyar wannan ya tabarna na azzalimi wannan zalunci da azzalimi ya juya ya afka mishi fasadi da yake yadawa fa yahluka al-harfu wan nasl saboda haka shuke-shuke su halaka annasal rayuka sai su yi tasalwanta annasal shine zurriya summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin ai summa ja'ala zurriyatahu ad-durriya to annoba sai ta farke yara sai su yi ta mutuwa jama'a sai su yi ta mutuwa idan kashe-kashe ne a yi ta zubar da rayuka me ya jawo juya bayan azzalimi da yada zalunci da fasadi a bayan kasa wa idza tawalla sa'at al-ard da in Allah muna fahimta wallahu la yuhibbul fasad Allah bai son fasadi Allah bai son miyagun ayyuka summa sai mujahid sai ya karanta wannan aya zaharar fasadu fil barri wal bari bima kasabat aydin nas li yubiqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un kenan wannan ayan mujahid yayi yi istimbatin ababen da ya faɗa a ciki me yasa saboda Allah ya ce barna ya bayyana akan tudu barna ya bayyana a cikin ruwa saboda miyagun ayyukan da mutane ke aikatawa kenan kaga kowane mummunan aiki da za a yada a bayan ƙasa kowane mummunan aiki da za a aikata zai iya zama sababin akwar wani fasadi a bayan ƙasa sun maƙala sannan sai mujahid ya ce amma wallahi ma huwa baharukum haza yace amma fa wallahi ba fa Allah na nufin tekunku wannan bane wannan da yake gudu wannan da yake cewa yake komowa wannan da ake shiga jirage a cikinsa da Allah ya ce zaharar fasadu fil barri wal bahr ba barna ya bayyana akan tudu ba inda muke rayuwa ba kenan wal bahr ya yadu ya bayyana a cikin teku yace to ba fa ana nufin wai a cikin tekun ne fasadin ya bayyana ba walakin kullu qaryatin ala ma'in jari yace abinda Allah ke nufi duk wata alƙarya da take bakin gaban wani kogi ko kuma teku wadda yake gudana mun gane huwa baharun to wannan alƙaryar ita ke ce mata bahar jama'a mun fahimta da Allah ke zahara da fasadu fil barri wal bahr arna ya bayyana akan tudu mujahid yace to da kuma Allah ya ce yace ya bayyana a cikin teku jama'a mun fahimta mujahid sai yace to ba fa ana nufin wai tekun ne fasadin ya bayyana a cikin sa ba a'a dukkan alƙaryu da suke bakin tekuna fasadi ya bayyana a cikin su ma'ana duk inda dan adam zai rayu babu zaman lafiya wanda yake cikin gari da wanda yake bakin teku jama'a mun fahimta saboda mummunan aiki ma'ana kenan duk inda dan adam zai rayu wannan fitinan za ta iya cin mishi tarbiyar sabon allan da yake aikatawa ko sabon allan da jinsinsa suke aikatawa wa kana ikrama ikrama shi kuma sai yace zaharar fasaha fil barri wal bahr barna ya bayyana akan tudu barna ya bayyana a cikin teku sai ce amma inni la aqulu lakum yace amma fa ni ba ina ce muku bane baharukum haza wai tekun ku wannan kun irin maganan da mujahidi an ambata kenan ba fa ina nufin tekun ku wannan da kuke kallo bane walakin kullu qaryatin alama'in duk wata alƙarya da take jikin teku to alƙaryan Allah ke nufi ita ma bala'i ya bayyana a cikinta yadda bala'i ya bayyana a birni ma'ana to alƙarya ko a bakin ruwa take ita ma wannan bala'in zai bayyana a cikinta amma abin fahimta ba ku ganin yadda rayuwar take ne wadda yake kauye bai shi wadda yake birni samun sauki ba wadda yake birni bai fi wadda yake kauye samun sauki ba kowa da irin fitinar da take daidai da shi wadda za ta mamaye shi Mukala katada, katada sai ce, amma albar fa'alu da amud ce amma albar da Allah ce zaharar fasadu fil ko albar shi kuma katada yace su ne ahalul amud waɗanda suke suke zama a tsaunuka a cikin tantuna jama'a mun fahimta idan an ce zahar alfasa da fil barri wal ba akwai waɗanda suke cikin gari ba yanzu ba mun ce kuma ga waɗanda suke bakin tekuna ba wai don karka ɗauka ko da irin fulani da suke yawo nan a yi zango a ɗanyi buka a tsalla a tashi a koma can sai ce to su ma sai ta shafe su jama'a mun fahimta halul amin su ne waɗanda suke rayuwa a cikin tantuna daga nan a je a ɗan tsaya a kirani a wuce a ci damina a wuce kaga su ai ba ma wani waje tsayayye guda ɗaya su suke zaune ba to su ma da yace wallahi sai ta bi su duk inda suka yi zango wannan fitinan sai ta bi su jama'a mun fahimta to idan wannan haka tsarin yake akwai wata jam'iyya da don ka canza jam'iyya za ka sha babu karka yi zalunci karka yi zalunci karka da barna karka da barna amma in ka da barna sakamakon mummunan aikinka ba wata jam'iyya da za ka je ka shiga ta iya baka kariya mun fahimta ko wa annal bahar yace to amma teku da Allah ya ambata a ahlul qura warrid su ne ma'abuta alqariyu da kuma kauyuka kada shi ya hada albahar alqariyu da kuma kauyukan da suke ƙauye a cikin jeji duka sun shiga su kuma waɗancan da suke tsibiri tsibiri tsibiri a cikin jeji a yi nan a yi zango a nan a yi nan a yi zango ya ce duka ta shafe su idan kun dubi dukkan fassara da waɗannan malamai suka yi wa zaharar fasadu da barri wal sun gane kowa ba wani mutum da zaka kalla a cikin al'umma ka ce shi inda yake zaune ya sha wannan masifan ba za ta shafe shi ba jama'a mun fahimta kultu ibn al-qayyim sai yace bakar sallallahu ta'ala ma al'azaba bahar yake to ai Allah subhanahu ta'ala ya ambaci ruwa mai daɗi a matsayin teku a cikin alkur'ani Allah ya ambaci ruwa da yake gudana a kogi wadda ake ɗauka a sha a yi amfani da shi Allah ya ambace shi da teku fakala Allah ya ce wa ma yastawil Allah ya ce ai tekuna guda biyu ba za su taba daidaita ba haza azbun furatun sa'igun sharabuhu wannan ruwa ne mai daɗi, mai ɗanɗano, mai daɗi, mai daɗin haɗiya. wa haza milhun hujjat Allah ya ce da kuma wannan shi kuma yana da gishiri yana da zartsi baya iya shawuwa Allah ya ce kaga ai ruwansu ba za su daidaita ba jama'a mun fahimta to kaga Allah da ya zo ambata ruwa mai daɗi da ruwa mai zartsi sai ya ce wa ma yastawil baharani tekuna biyu kenan kaga mai daɗin an ambace shi teku mai zartsin shi ma an ambace shi teku jama'a mun fahimta to ruwa mai daɗi wadda ake iya zuwa a ɗiba shi ne ruwan kogo da ƙorama wadda yake gudana amma ruwan teku zarfi yake da shi shi ba a iya ɗiba a sha shi kai tsaye jama'a mun fahimta to duk inda kuma ɗan adam zai zauna a rayuwa to yana neman inda zai samu ruwa da zai yi amfani da shi saboda haka idan wanda yake ya yawace ya wata a jeji ne shi ma bai isa ya je ya yi zango ba sai inda ya san zai samu ruwa idan ma masunta ne masu kamun kifi ne wadda za su je su yi gari a kusa da inda ruwa yake to fa sukan zauna a inda ruwa mai daɗi yake wadda za su iya sha su yi amfani da shi jama'a mun fahimta yanzu malam na so ya ce maka da Allah ya ce wa ma ya sauyi baharani waɗannan tekuna guda biyu ba za su daidaita ba haza azbun suratun wannan na da daɗi yana da daɗin sha sa'igun sharabu shan sa haɗiyarsa na da daɗi wa haza minhun ujad to yana so ya nuna maka duk inda kogi yake duk inda ruwa mai daɗi yake to alƙaryar da take kusa da wannan ruwan duk wani wadda ya je ya zauna a kusa da wannan ruwan jama'a mun fahimta to shi ma musifar za ta cin mishi me yasa saboda Allah ya ambaci ruwa mai daɗi a matsayin shi ma teku ne to a fasarin da muka yi a baya kuma ai ba ruwan ake nufi ba wanda suke zaune a cikin ruwan ake nufi jama'a ai mun fahimta walaysa fil alam baharun huzul waqi malan yace ai babu a sararin duniya wani ruwa mai daɗi kuma tsayayye a waje ɗaya duk inda ka samu kogi duk inda ka samu korama duk inda ka samu ka za a kira shi kogi ko teku to da ka samu mai gudana ne wa inna ma hiyal anhar aljariya malam yace iyaka inda ruwa mai daɗi ne to koramai ne masu gudana wal bahrul malik amma ruwa ne gishiri kuwa shi ne wadda yake tsaye a waje ɗaya domin shi ruwan teku sai ba yadda kogi ke gangarawa haka shi yake gangarawa ba shi ruwa ne da yake tsaye iska ne kawai ke kada duk abin da ke kansa yake gudana amma ba zuwa yake irin yadda kogi ke kwalala shi ma yanzu ya kwalala ba zama mun fahimta yake to duk inda aka ambaci ruwa mai daɗi wannan koramai ne koguna ne kogi kogi ne wadda yake gudana wal bahrul mali amma ruwa mai gishiri ko sakin shine wadda yake tsaye a waje daya fasammal qura allati alaiha almiyahil miyahil jariha malan sai Allah sai ya amalan yake Allah sai ya ambaci alƙaryu waɗanda suke jikin ruwan da yake gudana ba ruwa mai daɗi ba kenan bismi tilkal sai Allah ya ambace su da sunan wannan ruwan bahar Allah to mutanen alƙaryar ita ce bahar ɗin kenan zahar alfasadu fil barri wal bahar kun ga ya shafi su mutanen da suke zaune a jikin wannan ruwa mai daɗi su Allah yake nufi jama'a mun fahimta malam yace wa qala ibn Zaidin. ibn zaid shi ma sai yace ku duba dukkan fassarar da malaman nan suke yi suna so su nuna maka mamaya da sabon Allah suke yi ne duk inda tunaninka zai kai cewa idan kana waje kaza abun ba zai cin maka ba to sai ka samu wani malami da ya zo fassarawa sai ya kawo inda kake tsammanin dakajan musifar za ta cin maka a wannan wajen ƙalabin zaid ibn zaid yake cewa zahar al-fasadi fil barri wal bahr fasadi ya bayyana akan tudu ya bayyana a cikin ruwa kala az-zunub yace abinda ake nufi zunubi maimakon a ce bala'i da masifu da kuncin rayuwa ya bayyana akan tudu ya bayyana a cikin ruwa shi ibn zaid sai yace a'a abinda ake nufi da zahar al-fasadu ma'ana zahar az-zunubu zunubai sun bayyana ta ko ta ina ana sabon Allah a cikin gari sabon Allah a ƙauyuka sabon Allah alƙaryun da suke bakin ruwa sabon Allah jama'a mun fahimta Kultu. ibn al-qayyim yace to sai nace arada arada anna dhunuba sababul fasad alladhi zahara yace ibn zaid abin da yake nufi wannan ibn al zai fassara abin abinda ibn zaid kenan yake nufi ko sai yace kultu. malam yace sai nace arada abinda ibn zaid yake nufi annal zunuba sababul fasadin lazi zahara cewa sabon Allah shine sababin wannan fasadi da ya bayyana ba ya ce zaharar fasadi amma shi sai fassara alfasadu da azunubu ba sai ce to abin da yake nufi da alfasadu huwa zunub shine annas zunuba cewa shi zunubin sababul fasadin labi zahara shine sababin fasadin da ya bayyana saboda haka fasadin shine zunubin me yasa saboda zunubin shine sababin zuwan fasadin jama'a mun fahimta duk wani wanda ya zama sababin wani abu to akan iya itlaqin sunan sababin a kansa kuma akan iya itlaqin sababin akan shi sababin jama'a mun fahimta idan mutum ya rasu sai ka ce Allah ya karɓi rayuwar wani ta yi daidai saboda me yasa saboda Allah ne ya ce a karɓi ranku shi kansa Allah a wani gun sai ce Allahu ya tawaffal an kusa na mautiya Allah na karɓar ran bawa lokacin da kwanan ta ya ƙare me yasa aka jingina shi yake karɓar rai saboda shi yake a karɓi ranku a wani kun kuma sai yace qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum Allah yace ka gaya musu mala'ikar mutuwan da aka wakkala ya dinga karɓar ranku shi yake karɓar rai to in aka ce mala'ika ya karɓi ransa yayi in an ce Allah ya karɓi ransa yayi saboda in mala'ika aka ce ya karɓi ransa shi ya cire in aka ce Allah ne ya karɓa kuma shi yake a cire jama'a mun fahimta shi yasa a musulunci inda zaka bada aiki mai yan tsara suka ka ce su je su kashe wani idan sun kashe in an kama ku har kai da a kashe me yasa saboda kai kace a kashe idan kun duba raƙumar annabi salihu alaihi salatu hai mutum ɗaya ne ya kashe ta fanadau sahibahum fata'afa fa'aqara Allah ce sai suka kira su wannan shakiyin fata'afa fa'aqara fa'aqara sai ya kashe raƙumar annabi salihu sai ya soke ta shi kadai ya je ya ta amma Allah ba ruwansa da ya zo musu hukunci sai ya ce fa kazzabu fa aka sun sun karyata annabi salihu sun kashe raƙuma saboda kwantira ke su suka bayar a kashe saboda ka Allah sai ya ce fa kazzabu fa aka sun sun karyata annabi salihu sun kashe raƙumar annabi salihu in uwa mun fahimta saboda ka idan gwamnati ta bada aiki a yi wani titi ko a yi wani gidaje in ka zo wucewa kaga ana aikin sai ka ce shafi julius baga suna buga aiki a nan yayi da su suke aiki in ga dama ka ce gwamna yana aiki yayi zama an gwanda da shi ya ce a yi aikin in an jingina mishi aiki yayi kamfanin da suke aiki in an jingina musu aiki yayi ai dai mun fahimci wannan misali to sai yace wannan zunubi da malam ke nufi su ne suka zama sababin taruwar wannan fasadin saboda haka idan an ce wannan fasadin shine zunubi yayi in an ce kuma sakamakon zunubi ya haifar da bala'i shi ma yayi wa in arada in kuma yana nufin annal fasad allazi zahara wannan fasadin da ya bayyana din huwa zunub nafsuha su ne zunubai kansu da kansu in fahimta ko fassaran farko idan yana nufin zunubi shi ne abin da zunubin ya haifar na fasadi saboda haka yanzu idan aka yi zinace-zinace idan aka yi zub da jinin bayan Allah sai fari ya zo yanzu kaga fari ya zo ne sanadiyar wannan kashe-kashe da aka yi yace to idan kuma malam yana nufin zunubin gudansa ne yake nufi da fasadi wa in arada alfasad allazi zahara in kuma na nufin fasadin da bayyana huwa zunubu nafsuha shine zunubin gudan kansa kansa ma'ana gashi nan ana ta sabon Allah ta ta ina kauye ana yi birni ana yi cikin jeji ana yi bakin tekuna ana yi idan abin da yake nufi waɗannan zunubai ba wai bala'in da suka haifar ba yake nufi wa اللام lam fi ليذيقهم li yudhiqahum sai ya zama lamun da take cikin li yudhiqahum ba'd allazi لام lamul aqiba wa ta'lil ta zama lamul aqiba lamul aqiba ita ce lamun da take zuwa domin bayyanar da abun da zai biyo bayan kyakkyawan mummunan aiki ko kyakkyawan aiki kuma abin fahimta ko idan mutum na aiki idan muka fassara yanzu misalin lamun din lamun aqiba ce tunda wannan sabon Allah da ake kai tun da wannan sabon Allah da ake kai ai dole akwai sakamako ko sai mu fassara zahara al-fasadu fil barri wal bahri sabon Allah ya bayyana akan tudu ya bayyana a cikin ruwa ya bayyana a ƙauyuka li yudhikahum ba'd allazi amilu in za mu fassara lamun illamul akhirah sai mu ce to karshe Allah zai tsantsana musu kudar su akan wannan aiki da suke tun da yanzu ana sabon Allah ba akwai abin da zai biyo baya ba ai shine cikin addu'ar annabi Musa sai yake cewa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya yake ya Allah ya ubangijinmu innaka ataita fir'auna wa mala'ahu ka ba wa fir'auna da manyan mutanen da fir'auna ke tare da su zinatan zunzurutun kayan ado wa amwalan fil hayatid dunya da kuma zunzurutun dukiya a nan rayuwar duniya rabbana ya ubangiji li yudillu an sabilika wannan lamun illamul aqiba ce Allah da wannan dukiyan fa karshe da su fitar da bayinka ne mun gane ni idan muke libin an sabilika muka sa ta a matsayin lamu ta'lil to zai zama Allah ka ba su ne don su batar da bayinka kaga kuma ai bai yi ba saboda haka libin an sabilika Allah wannan dukiya da ka ba su karshe za su batar da bayinka ne to idan muka fassara wannan ma liyuziqahum ba'd amilu a matsayin lamul ba, to yanzu ga sabon Allah ana ta yi to dai abin da zai biyo baya shine ukuba da za a tantana wa bayin sashin abin da suke aikatawa in wa an fahimta ko malam sai yace wa alal awwal to idan mun dauki ma'anan farko shine abin abin da malam ke nufi annal zunuba sababul fasadin ladhi zahara cewa waɗannan zunubai sune sababin bayyanar waɗannan fasadi domin dama shine fassara na farko da malam yayi al muradu bil to abin da ake nufi da fasadi a anan shine annaqasu tawaya na dukiya tawaya na rayuka tawaya na dukkan ya'yan itace da abin da za a amfana wa shar da kuma sharri da zai yi ta afkowa mutane wal da raɗaɗi na rayuwa da zai afkowa mutane allati yuhdith bisa Allahu fil ardi wadda Allah ke farar da shi a bayan Jama'a mun fahimta? inda ma'asul ibad lokacin da bayi suka tsaya akan saba ma Allah sai ya zama kenan waɗannan sharri da fitintinu su ne da su addabe su lokacin da suka tsayu akan saba ma Allah kulla ma ahada su zamban duk lokacin da bayi suka farar da wani zunubi wani sabon Allah a hadasa Allah da hum uquba Allah kuma sai ya farar musu da uquba da zai azabtar da su ga ita kama kala ba'dus salaf kamar yadda waɗansu daga cikin magabata ke cewa kullama ahadathtum damban duk lokacin da kuka farar da wani zunubi ahadasa Allah lakum min sultanihi uquba to Allah kuma sai ya samar muku daga cikin ikonsa da fawansa wata uquba wani bala'i da zai addabe ku haka Allah yake wa in utum aduna duk lokacin da kuka tsaya akan sabon Allah to Allah sai ya farar muku da wata ukuba akan wannan sabon Allah duk lokacin da kuka koma zuwa ga Allah Allah sai ya jaye wannan ukuban a barin ku wa zahir wallahu a'lam wannan yace amma abin da yake zahiri Allah shine mafi sani annal fasad al muradu bihi az-dhunub wa mujibatuha abinda ake nufi shine wato wannan fasadin abinda ake nufi shine zunubi da kuma abinda zunubi ke afkarwa a cikin bayi saboda haka zahar al-fasadu fil barri wal bahr fasadi ya yadu akan tudu da cikin ruwa ya shafi sabon Allah kuma ya shafi ya shafi abinda sabon Allah yake haifarwa ba shi bane mummunar azaba akan bayi wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala malam yace kuma yana nuni akan haka din fadin Allah madaukakin sarki li yulikahum ba'd allazi amilu domin Allah ya ɗanɗana musu sashin abin da suka aikata a haza haluna malam yace wannan shine halin mu wa inna ma azaqana shai al yasir iyaka Allah ya ɗanɗana mana ɗan wani abu ne kaɗan min a'malina na ayyukan mu walau azaqana kulla a'malina inda Allah ya ɗanɗana mana dukkan ayyukan da muke yi lama taraka ala zahariha min dabba to da Allah bai bar wata dabba a bayan ƙasa ba ma'ana da babu wanda zai ci gaba da zuwa Allah ya sa mu dace in kuma mun fahimci wannan fasalin da kyau ko malam su ce al-ma'asi sababul kasbi wa zalazi sabon Allah sababi ne na kiskewar ƙasa da kuma azzalafi girgizan ƙasa waje ya rutta dukiya ta halaka rayuka su halaka ko kuma a yi girgizan ƙasa rayuka su salwanta dukiya ta salwanta malam yace alma'asi maasi sabon Allah sababul kasfi sababi ne na afkar da ruttawar kasa wa zalazil da kuma afkuwan girgizar kasa ayin Allah muna ji wa min ta'siril ma'asi fil ardi malam yace daga cikin ta'asirin sabon Allah a bayan kasa ma ya hillu biha minal kasfi wa zalazil shine abinda da yake afkoma bayan kasa na kispewa da kuma girgizan kasa idan aka yi sabon Allah a bayan kasa ta ɗauki dumi sabon Allah ya kama jikinta to sai ta fara rukawa, sai a fara samun girgizan kasa malam yace to daga cikin ta'asirin saba ma Allah a bayan ƙasa akwai cuskewa da kuma girgizan ƙasa wa haƙu, barakataha sannan Allah sai ya shafe albarkar abin da ke bayan ƙasa din idan yara ne a shafe albarkar su idan dukiya ne a shafe albarkarta harkar kasuwa ne a cire albarkarta aikin ofis ne a cire albarkarsa da ake mu'amala da shi a cire albarkarsa sai ka ga dama alamar albarkar abu ya tafi shine abin da ya kamata ya bada sauki a rayuwa sai fara bada azaba maimakon gashi ubansu ya aike su sun kai mutum kaza maimakon a ce sanadiyar aihu wannan ya fara hutawa bala'insa a duniya su tashin hankalinsa a duniyarsu idan dukiya ce da zan ita ce kuma fitinar rayuwa to idan fasadi ya afku a bayan ƙasa yakan haifar ma ƙasar rufawa yakan haifar ma girgizan ƙasa ya afku a kan ƙasar sannan yakan haifar da kuma Allah ya shafi albarkan abin da ke kan ƙasar jama'a waɗannan ababa duka in mun yi nazari za mu ga suna faruwa malam ya ce وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود حقيقة من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا شودي تكن جداجا ثموداوا بأن هلكر بسورة لوكة عند النبي صلى الله عليه وسلم زيت في تبوكا أياكين تبوكا دا أتي بشيدة حبانسا يوصن بكتكين جرين ثموداوا إيه فمنعهم من دخول ديارهم النبي سيما صحبانسا كشيدي كرسو كسكورا su tsaga ta cikin garin samudawa su bi a kewaye garin jama'a mun fahimta annabi sai yi to gafiya fa mana'akum min dukuli diyarihim annabi sai ya hana su yace kar su yadda su bi cikin gidajen illa wa hum bakun fa sai suna kuka a cikin fargaba da tashin hankali annabi ya ce duk wanda zai bi gari ya bi yana kuka in kuma baya kuka annabi ya ce ya rage kar ya bi domin wannan wajen wannan lardin Allah ya yi fushi da wajen saboda kai tun da ka shiga wani area ne da Allah ya yi fushi da wajen da mutanen wajen to matsala za ta iya shafan ka shi yasa ka ji malam mai alami yake cewa karka yi aboki da fasiki akwai matsala domin shi kullum yana taba Allah to Allah in ya ku tare kai ma ta tashi mata a to ka lura mana haskancin da yake yi laifin da yake yi wa Allah in wannan rashin mutuncin da yake yi wa Allah wa babanka yake yi wa da kai abokan da shi kai ma ai rashin kara ne ma Allah da ka da shi amini illa wannan iskancin wa babanka yake yi wa ai ba za ka kullu da shi ba to kai ma in Allah ya ganku tare da shi kar shiga uku shi ne aka ce ba a zama da fasiki sai bisa larura ku ji ana cewa kar mu dinga raban yahudawa kaza kaza ba saboda mazdubi alaihim Allah ya yi fushi da su to idan Allah ya yi fushi da wani ko rigarsa Allah baya so so lokacin da kai kuma karata raɓe shi to sai ka shiga fitina jama'a mun fahimta saboda ka tun da wani ƙasa ce da aka halakar da ita saboda laifi annabi sai ya ce kar ku yarda ku shiga wannan alƙaryar illa wa hum bakun face suna masu kuka wa mai wa min shurbi miyahihim annabi yace kar kuma wani ya sha ruwan gari kun ji ko me yasa saboda ruwan shi ma ruwan sharri ne ai kun gane misali shine ma da yace hatta ruwa yakan ta'asirantu da sharrin masharranta ruwan garin ruwa ne ruwa ne na rijiya annabi ya ce kar wani ya kuskure ya sha wa min al-istisqa'i min abarihim annabi yace kar wani ya yarda ya shayar da dabbansa ko ya ɗebi ruwan rijiyoyinsu ya yi amfani da shi to kai alisafin ka mene laifin ruwa saboda wajen ya dafe da sabon Allah wannan shine kuskuren da mutum zai yi sai je saboda yawon haya sai je kama ɗaki sai ka samu ɗakin wani ne ya zauna yayi yi dajiro da wata na shekaru sai je a haifi a ɗaki. Hakin ya riga ya dahu waje idan ya shahara da saba ma Allah to idan an zo ko da da a buge shi a rushe ba filaye za a yanka a yi gidaje ba sai a yi ko masallaci abun ko makaranta abun ko wani abun da al'umma za ta amfana da sauransu amma gun da ya dafu da sabon Allah ba a yadda ka je ka zauna ka yadda wani shahararren fasiki ya daga gidansa zai sayar ka saya ba ka shiga cikin musiba domin al'arzu ta ta'assar bil ma'asiya ta ta takan ta'asirantu da sabon Allah kaka yanzu yadda muke zama akan wannan kafet a zauna akan taburmai a yi karatu da sauransu ita ma taburman takan ta'asirantu da wannan karatun alkur'ani ko dan hutawa za ka yi in ka zo ka huta za abubuwa za su dinga dan warwarewa ta ta'assar haka ne saboda haka ana kiyayewa saboda haka annabi ya ce kar ku yadda ku cikin gidajen kar ku yadda ku sha ruwan garin kar ku yadda ku shayar da dabbobinku ko ku ɗebi ruwan da za ku yi wani hidima da shi daga cikin ruwan rijiyoyinsu hatta amara an yi ulafal adin allabi ujina bimiyahihim min nawabi hatta waɗanda sun riga sun kwaɓa garinsu na abincinsu da za su ce, annabi ya ce duka a ba a je a ba ma dabbobi a ba ma raƙuma amma kar wani mutum ya daici jama'a kun fahimta ruwan bagarin kawai aka ɗiba aka kwaɓa da shi ashe shekenan ga dan uwa ba kowane majalisi ne ake zuwa a zauna a yi shaye-shaye a wajen ba a yi cece a gun ba haka annabi ya ce la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyin annabi ya ce karka yi abokantaka sai da mumini mutumin kirki da ka nama ma Allah da annabi da'a wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyin karka yadda wani ya ci abincinka annabi ya ce sai mai ta'a ma Allah sai mai kiyaye dokokin Allah walima ce za a yi a ce malam da Allah cikin muna da walima kai kuma da Allah yi hakuri abincin ya an kasa to an baya wajen ka shi kai wani mun ji kun yi walima eh na manta ne kawai shikenan magana ya kare wallahi akwai ko amaka illa taqiyin ka cire walima ka ga gayo mai lallan wando ya kara gaba kawai <laughs> jama'a mun fahimta hatta amara an yi ulafar ajin allazi ujina bi miyayihin linnawabi abin gari da suka jika wadda za su ci a matsayin abincinsu annabi ya ce kar wani ya yi ya amfani da shi sun da dai da ruwan wannan garin aka yi ya ce aje a zuba shi ma dabbobi li ta'asiri shu'umil ma'asiya fil saboda ta'asirin saƙon Allah a cikin ruwan jama'a mun gane dama shahararrun makiya Allah ne suka yi amfani da rijiyar wadda suka ƙi Allah suka ƙi dokokin Allah suka yi faɗa da manzo daga cikin manzannin Allah wajen kwanciyar nasu ne ruwan nasu ne hidimomin suke yi abin an da ke karku da ku yi amfani da shi zama a abin fahimta ba وكذلك تأثير شؤم الذنوب في To haka nan ta تأثير شؤمتين zunubi. wajen tauye 'ya'yan itace wa ma tura bihi min al'afa da duk abin da ake iya gani na 'ya'yan itatuwa da abin da ke afka musu na aibubbuka duka sabon Allah kan cin musu kaga gona ta lalace gona ta bushe 'ya'yan itatuwa sun lalace sun fito babu kyau to shi'uncin sabon Allah kan cimma 'ya'yan itatuwa ya lalata su malam yace wakar zakar al-imam ahmad fi musnadih al-imam ahmad ya ambata a cikin musnad nashi fi dulli hadisin a cikin wani hadisi qala yace wujida fi khara'in bani umayya an samu a cikin taskokin bani umayya <clears throat> kayayyakin bani umayya habbatu habbata himba an samu wani ƙwara. na alkama bi kadri na wace tamara girmansa ya kai girman ɗan dabino kun gani a imamu ahmad ya fitar a cikin mustan nashi cikin wani hadisi an samu a cikin taskar banu umayya inda suke ajiye kayayyakinsu rumbu-rumbu-rumbunsu an samu wani ɗan alkama wadda girmansa ya kai ɗan ƙwallon dabino kun gani wahiyar fi surratin a cikin wata daka maktubun alayya an rubuta a kan jakar haza kana yambutu fi zamanin adali haka alkama suke tsira a lokacin da duniya take cikin adalci zalunci ke nakasa abubuwan kai kanka za ka iya experience irin wa'annan abubuwa shekaru da suka wuce za ka ga yadda abubuwan suka canza to me aka fasa sai a ce wai kasa ya mutu a ƙara shiga to yanzu har ƙauyen ma an gama bin su ma ƙasa ya mutu za a bayan gida gonar gata a bayan gida kowa zai fita amfanin da za a yi in ka jikin wurin da za a ɗaure sabon Allah ke kashe gonaki sabon Allah ke kashe gonaki sabon Allah ke kashe gonaki yawa ka kewaye gonanka ko ka eh, damina ta kafin karo za ka je ka yi shara ka ga wadansu sai iska sun je ma picnic ka kore su za su kashe gonan eh an da yan mata da samari an yi ta gonakin ku wallahi ku tashi ku su su suke kashe gonaki sabon Allah shi ke kashe kasa ruwan ne shi eh, babu ruwa to me faru rashin albarka ne kawai saboda haka an samu a rubuta cewa haka ƴaƴan alkama ake girbansu ake yankansu a lokacin duniya tana zaune lafiya to ka gwada mana yanzu ka duba a ce a ajiye buhun masara sai in an ce maka ya kare sai a ba sai ka ji mamaki ka duba da buhun yadda ake cin sa a yi ta cin buhun nan haka ne don sai ka kamar an sace haka ne da idan aka jingina buhu aka bude Allah malam sai ka manta cewa ana ɗiba amma yanzu kana wasa yadda kama an ɗiba an tsere to albarka ne albarka ne saboda ka yace maktubun alaiha haza kana yambutu fi zamanin adil wa kasirin min hadhihi al-afat da yawa daga cikin irin waɗannan matsaloli da cututtuka da suke addaban gonaki da 'ya'yan itatuwa suke addaban amfani a haddasa Allah subhanahu wa ta'ala bima haddasa fil ibad min az-zunub Allah ya farar da waɗannan matsalolin ne sanadiyar abinda bayi suke fararwa na saba ma Allah wa akbarani jama'atun min shuyuki sahara ibn al-qayyim yace waɗansu shehunnai daga cikin shehunnan kasashen larabawa waɗanda suke cikin sahara ya ce sun bani labari annahum kanu ya haduna simara akbar min mahiyar an su sun san 'ya'yan itatuwa girmansu ya sha makanta girman wadda yanzu suke gani akan idansu da wadda su ma suke gani akan idansu kenan ba mu fahimta yake sun yake sun baki labari cewa irin 'ya'yan itatuwa da suke cirewa a lokacinsu da girmansu ya fi girman wadda a yanzu suke cirewa kullum abin baya-baya yake yi saboda ka inda wace motsewa take yi idan masara ce motsewa take yi idan gida ce motsewa take yi kullum ƙasa-ƙasa take yi yana daga cikin abin da ke haddasa masa haka shine sakon allah da bayi suke to jama'a sakon allah me bayi jefa mutane a cikin matsala babu malam ya ce wa kafirin min hadhihi al-afat yawa daga cikin irin waɗannan aibubbuka allati tusibuha wadda suke samun gonaki da amfani lam yakunu ya'rifunaha su ba su kasance ma suna sanin irin waɗannan abubuwan ba yanzu inda za a gaya musu illoli da suke samun amfanin gona abubuwa da suke samun amfanin gona abubuwan da suke tauye 'ya'yan itatuwa su ba su san ma da irin waɗannan ababen ba jama'a mun fahimta sun san waɗansu shekaru biyu ko uku ne an samu matsala na wani damina da aka yi sai ya zama ruwa bai wadata ba duk da amfani zai gama kotawa sai ruwa sai ya ɗauke to sai aka yi tunani me mafita maimakon a yi tunanin a koma zuwa ga Allah a gyara abubuwa ya ta ce to za a kawo wa mutane iri na kwana arba'in ba za a yi bitin kallon bakiran yanzu in ma bai kawo ruwan ba za a kawo irin da in Allah kuma sai zai sake matsayi ko arba'in ɗin wa ma nursilu bil illa takwifa Allah yana aiko irin waɗannan ne ba gashi ya ce la'allahum yarji'un ba to lokacin da kuka ga sani kuka ga wani abu sai a gyara ayyuka a ci gaba da istighfari a yawaita sadakoki a koma a cigaba da roƙon Allah amma kuka ce to tunda an samu matsala yanzu bari a sha kan idan misalin wata ɗaya da rabi aka ana ruwa ya ɗauke sai a ce bari a kawo iri na wata ɗaya yanzu ba dai ko bai ba da ruwan ba dai sai an yi amfani to sai wani abu kuma ya saki kullo kuma ba ran da mutane za su fita a wannan fitilar sai wanda suka koma zuwa gari shi saboda irin waɗannan matsalolin su waɗanda suka gabata ba su san shi ba wa inna ma hadasat min qurbin waɗannan ababen sun faru ne a baya-bayan nan ba da jimawa ba ma'ana bayan gushewan kuma waɗanda suke ɗauke da alkhairi a cikin al'umma kuma haka abubuwan yake faruwa kaɗan kaɗan kaɗan gwargwadon abin da kuka haddasa na saba ma Allah to gwargwadon irin fitintinu za su zo muku yanzu dai ku duba yara kawai kanana irin yadda suke tashi yanzu sun yi daidai da irin yaran shekarun baya ba ɗaya bane mana ba ɗaya bane to Allah ya samu dace Allah ya albarkace mu Allah ya tabbatar da mu akan digadigan mu waɗannan ababa da muke karantawa Allah ya sa su zama mana wa'azi mu fahimci cewa mafita ita ce komawa zuwa ga Allah da kaskantar da kai da riƙe Allah da tsayuwar daka akan da'a ma Allah shine ki ba mu al'umma mafita ba wani abu sun koyan su ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk